ma Allah ya saka wa malam da alkhairi kun ga wannan shine abin da suke cewa bidun ta'ali malam ya yi komai da komai ya yi lacca kuma ya yayi ta'aliki. bari ma dama akwai laccar da muke da ita wanda da muka shirya cewa Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ɗaya daga cikin kibarar ulama na Afirka zai zo ya gabatar mana da ita wannan lacca na ce na Afirka wasu sai su ji daban malam yanzu shi ne shugaban lajna ta Uduwiya na haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman Afirka baki ɗaya. kuma ya cancanci haka bi rubutunsa ya isa ko'ina a duniya kuma yana da musahama a baɗi a fage na ilimin hadisi wanda la hannu biha kuma duniya ta ga rubutun kuma ta yarda da shi yasa na ce ba wai kun san wani lokacin mu ma muna da wata matsala ta kambama abubuwan da ba su kai a kambama masu ba amma lokacin da aka ce na afirkan da gaske na afirkan ne sarahatan ضابط الجرح والتعديل عند الإمام الذهبي في في سير أعلام النبلاء شاهد على ذلك للتاف سليح آه المدرسة الحديثية للتاف سليح كاشكما دنيا التحقيق إما دا مالن يي بياني ينا دا التمييز وليك تحقيق لنا التلخيص الحبير نا الحافظ ابن حجر العسقلاني الله يجزاه رحمه to mu dawo gaba da abin da malam ya gabatar na lacca na ce afuwan da kamar sani umar zai gabatar mana da lacca akan littafi da kuma alaƙar ɗalibin hadisi da shi ko ɗalibin ilimi da shi lokacin da muka ce ɗalibin hadisi ba wai muna nufin wanda yake kismul hadis ba duk wani ɗalibi wanda ya damu da hadisi ko a ina yake ko physics yake karantawa ko mathematics yake karantawa ko turanci yake karantawa ko me yake karantawa mu a wajenmu ba kamar yadda wasu suke tunanin cewa ɗalibin hadisi shine wanda ya je madina kuma a madinan ma ya karanta hadisi ba ko ɗalibin hadisi shine wanda yake wata makaranta da ake koyar da hadisi a duk wanda yake ya shagala da ilimin hadisi yake sansa kuma yake ba shi mahimmanci to muka ce ɗalibin hadisi har da shi muke nufi an fahimta ko don haka babu discrimination babu attamiz al'unsuri wanda yake nuna cewa kawai kamar mu kaɗai ne mutane a'a mu da waɗanda suke sha'awar irin abin da muke da yawa ma za ka samu mutumin da bai taka ya ji irin wannan wuraren da ake zuwa ba da yawa kuma sai ka ga Allah ya buɗa masa abin da wani da ya je can ma Allah bai buɗa masa ba to dakta yana da wata muhimma ne girma ko da na gaya masa ya jinjina wannan maganar ya kuma yi sha'awar zuwa kuma lanu zaki ala Allah ba wani abu da muke nema a wajen samarasa saboda himmarsa da kuma damuwarsa shi ma da littafi to sai ni kaina na fahimci cewa in har za mu yi al'umma adalci aikin da yake yi yanzu ko zai tsinduma wannan na jin daga satin nan ma zai dakatar da karatuttukansa in banda tafsiri da wani na san za a ji sanarwa insha Allah saboda waccan muhimmar da ita ma ta shafi ilimi da abin da ya shafi rayuwar da abin da ya shafi rayuwar musulmai ma baki ɗaya to yasa dole mu haƙura da shi a wannan lokacin to ina ta tunani a zuciyata yadda za a yi a malam hucewa rafi ala isa ina sai wato sai ya zanto shi mala alƙasin ya haɗe mana abin gaba ɗaya tunda bayan ya ba mu a akan abin da muka nema kuma sai ya ƙara mana akan mahimmancin littafi amma duk da haka abin mu bashi in Allah ya so ya yarda za mu mayar da ita wannan lacca ɗin ta alkitab wanda mun taɓa kusan wurare uku cikin malamai da muke tunanin ya kamata su zo su gabatar ba la yudraku kulluhu la yudraku julluhu to amma dai har zuwa yanzu ba mu tabbatar da wanda zai ba amma program ɗinmu yana nan a ranar litinin akwai al'umsiyar shi'iriya a ranar talata akwai lecture ta malam muhammad ibn usman wacce zai gabatar da ita akan al-muslim bain al-hadarati wal huwiyya al-islamiyya muslim between the material civilization and the islamic identity muslims between the material civilization and the islamic identity musulmai tsakanin riko da addini da kuma wayewa ta zamani tunda a yanzu akwai salon da sai kayi za a ce maka wayayi za ga ɗalibanmu a nan makaranta saman ɗaliban ƙur'ani da hadisi za su sako sutura ta addini sosai ɗari bisa ɗari da ka tun daga ƙofa za ka cewa hadisi za su karanta ko ƙur'ani to amma in suka fita waje in za su je gidan biki kuma to irin shigar da ake yi a gidan bikin ita za su yi sai su fasa irin wannan shigar amma in lokacin sallah ya yi, in suna da imani sai sun nemi aran hijabi kuma su shiga masallaci su sallah to ka haka kenan suna ganin wayewa wani abu ne daban riko da addini ma wani abu ne daban mu ko muna ganin cewa ai addini ma ya zo da wayewa a wajen addini ma ake koyan wayewa wanda wasu ɗauki wayewa ita ce kwalliya wasu sun ɗauki wayewa ita ce iya wani yare kamar yadda wasu a ganin su sai ka ƙware a turanci sannan ka zama wayayi bayan kuma akwai wa'anda sun kai matuƙa a wajen wayewa kalli 'yan china tambayi alai tsahiru da alhaji abdullahi su ne koyaushe suna hanyar china a da ina ga akwai shekarar da su alhaji tsahir ma kama a china suka yi hajji <laughs> mun tafi maka zu kuma sun tafi china lokacin hajji 'yan china akwai wanda har yanzu ba su iya turanci ba kuma sun kai matuƙa wajen wayewa to Allah da ranar nan zai zo ya bada wannan lattar muna so a sanar duk wanda yake da majalisi a sanar in Allah da ranar talata da ƙarfe goma na safe zuwa iwar haka dinnan insha Allah mu dawo maganar mala alƙasin na ji daɗi da baya nan zan yi wannan comment din idan ne muku rantsuwa akan abin da na faɗa to ba na buƙatar in yi kafara samun irin wa'annan mutanen a cikinmu a cikin irin wannan al'umma bishara ce kuma da gargaɗi bishara ce da take nuna cewa har yanzu akwai hujjojin Allah a ban ƙasa kuma wallahi duk wanda bai tsaya ya bauta wa Allah ala basira ba to Allah ba zai masa uzuri ba tunda a cikin al'umma akwai malamai yanzu kuma ƙa'idojin da muke faɗa guda biyar ba ku ga sun tabbata a kansa ba sanin littattafai da sanin rijal da sanin shekarun mutuwa da sanin ƙa'idoji da sanin taɓiriƙas ɗin na ƙa'idoji jiya nake ba da misali na ce wanda yake ɗan titiɓuri a fagen hadisi idan zai gaya maka hadisi sai ce wanda ba ba shi da alaƙa da hadisi sai ce kawai manzon Allah ya ce wanda kuma yake da ɗan basira ilimin hadisi ya ce a lalace a cikin hadisin Umar innamal a'malu binniya wanda ya ɗan fi ce a cikin hadisin Umar wanda yake Bukhari da Muslim wanda ya fi shi zai ce maka a cikin hadisin Ibrahim Ibn, Muhammad ibn Ibrahim at taimi daga Alqamah bin Waqqas al-Laythi daga Sayyidina Umar a cikin kutubu sitta har izuwa dai ƙarshe ya kuka gashi yake yi kamar dai ya zo ne fassara mana waɗannan ƙa'idojin da muke ta faɗa a aikace sannan kuma gargaɗi ne kuma sannan kai bushara ce akan cewa ba za a taɓa zuwa da addini wani abu wanda yake baya ciki ba Allah ya sha alwashin sai ya kara addini sai ya kara suna jibiyar da ke kotun ɗin abubuwa da ka kaza kaza kaza kaza kaza zan ba mu wani misali a yau a a ƙasar Saudiya wanda ko an ko an so Saudiya ta daga tuta ta ilimi a duniya kuma wallahi dole a sallama musu duk hasadan mai hasada in dai ilimi ne na Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu da Allah masu tsayi wannan su zauna suna raba mana hankali Qur'ani dai da sunna ba kamar su a yau in kuma akwai a fito a nuna mana jami'atu ummul qura shaida ce jami'atul islamiyya ta madina shaida ce jami'atul imam shaida ce kat ɗin da kake takama da shi ka ce azhar ka ce ina ne ka ce ina ne gaggan malaman sun gamsu kuma sun tabbatar da cewa wa'annan malaman da ake tutiya da su sun kai matuƙa to kaga malaman nan na saudiya da kake jin su da ganin su wallahi yanzu Allah ya halicci wa'insu mutanen da shekara biyar da ta wuce ma ba a san da su ba sun bayyana yadda ka san aljanu a faje na ilimi bari ba ku misalin wani matashi da yanzu haka iliminsa ya buwayi duniya ana kiransa sheikh doktor abdulaziz turaifi matashi ne a shekaru amma ilimin da yake kansa da wani abu ne mujassad to wallahi da sai ya mutu saboda duk saurin da ka sani na kwamfuta idan ka ga yadda yake keta matsaloli na ilimi sai ka na kwamfuta wallahi karasa mu har muka kare shi zaman mu na Saudiya ba mu taba jin sunansa ba ma sai da muka dawo tukuna tun muna jin labari ba mu gaskata ba har ta kai muna bibiyar abubuwan da yake mun tabbatar mun gamsu cewa lallai wannan mutum a iya sanin mu taba ganin mutum irinsa ba ga irin su sa'id alkamli na masar na maghrib wanda mutum yana mutaba'ar sa na muwadda a kanatin sadisa da kwalikin sun daina sawa ranar alhamis da suke sawa sai ka ji duk wani karatu da kake ji gaba ɗaya ya zama maka falon in ba irin wannan karatun ba to kun ga irin waɗancan malaman na rantse muku da Allah kwakwalwarsu ba ta fi irin wa'annan matasan malaman da muke da su kawai dai sun fi waɗannan damammaki ne wanda na ɗaya damar samun malamai tunda tun kana yaro ake dasa maka mahimmancin ilimin a irin wa'annan wurare wannan shine abin da muke ta kokarin yi Allah ya sani mun sha wahala matuƙa muna ma kan shan wahala wajen shirya wannan taron ga mu da fatara da rashin kuɗi ƙwarai da gaske haka da kama kama kame muke yin ƙoƙari ne tare da ni da wa'annan a bayan Allah 'yan ƙungiyar hadisi amma abin da muke hangowa shine fa'idar da ƙila mutum ɗaya zai samu watakila da shi Allah zai buɗe kwakwalen al'umma ƙila mu ba mu ne za mu amfanar da shi wannan abin ba su waɗanda suke sauraro ne a cikinsu akwai wanda zai ɗauki abu ɗaya ƙila mu raina abin ma amma ya tafi da shi inda zai sanadiyar ceto al'umma da yawa daga wuta su shiga aljanna to in ku har ya dace to kirkin Allah da lutufinsa ya girmama ya fi ƙarfin a ce mu da muka yi sanadiyya kuma Allah ya kyale mu haka wallahi kuwa da yawan mu da muke nan yawanci zuruf din tafiyar ba sa barin mu tsaya wataƙila ana yi wannan ya tashi wannan ya tafi har yanzu haka har mota ma an tura a je a siyo wani abin a dawo ba don kuma ba sai dan a zo a fa'idantu to dan Allah kar ku ci amanar karatu ku ji wannan zunzurutun tarin karatun kuma ku tashi ku bar shi haka ku roki Allah ya ba ku ikon yin amfani da abin da kuka ji din ba labarai ne na gizo da koki ba ku ji dai ina nan ni da mala Aminu Sadi wallahi duk abin da yake faɗa mala alƙasim da kwamfuta a gabana dan tabbatar da mala Aminu Sadi na ce bari ka gani mutumin nan in za mu kure shi za mu iya kure shi duk abin da ya faɗa zan buɗe littafin ɗas in ya faɗi shafi sai na bi na duba shafin wuri ɗaya ne kawai ya tuntuɗe shi ma kuma na san watakila irbaki ya samu da ya ƙara magana zai gyara siyar ɗin da yake faɗa yana cewa juz'i na goma sha hudu amma juz'i na goma sha shida ne kuma wallahi ba na bin ku bashi rantsuwa na tabbatar da ba littafi ya ɗauka jiyan nan ya karanta ba kawai abin da yana nan a cikin zuciyarsa ne da ƙwaƙwalwarsa ni na san shi don ba na jin akwai wanda ya san shi a duniya iri na, a dai fagen ilimi ina jin da yawa ma ta hanya ta suka san shi to kada ni wasa da wannan damar Allah ya baka dama ma ka zo nan ka saurara to kuma Allah yana nufin ka da alheri ne kun ga ga wannan bidiyo tana ɗauka ga ga kasar shi sa muka bar abun kyauta mun karɓi naira dubu biyu a wajen ɗaliban hadisi muka yi musu rijista 'yan hadisu to amma sama da kusan dubu ɗaya da ɗari takwas na kowane ɗalibi da ya ba da dubu biyun shi aka kashewa a wani abu daban wanda ba wannan ba don haka ba za mu yi rowa ba wannan abin da ake yi yanzu yau ɗin nan mala abairu Allah ya saka mai da alkhairi da shi da 'yan media team za su yaɗa shi kowa ya samu a duniya har wanda bai zo nan ɗin ba ma ba don mu karfafi kiwon malaman ba ma su ga tarin jama'a da mu ce kawai ba sai ka zo ba ma yi zaman ka inda kake so amma malami zai ji daɗi ya ga tarin ɗalibai kuma akwai albarkar ka tako daga gidan kuma ka zo na ko ba kome yanzu mala'iku suna nan suna rikodin ko ba za su tafi ba har sai an tashi abin da zai baka takaici makarantar nan tana yin abubuwa na birgewa malam ta kuma cirtuta kwanan nan aka yi daba week satin dabo sarki dabo aka yi wani abu mai ban ƙaye mai kyau wanda a ciki aka rawaito tarihin sarki daba da yadda ya zama sarki a ciki an tsirma abubuwa da yawa na addini to amma na san da yawa daga cikin wasu mahalartan ba wannan ne ya kasu ba. ba saboda a ciki 'yan mata sun zo sun yi rawa sun yi zagaye su kujeru sun cika ana ihu ana hargowa amma irin wa'annan karatuttukan ba kowa ne zai zo sai wanda kaɗai ya san mahimmancin rayuwarsa kuma yake tunanin zai mutu saboda karatun ne da wahala ka faji yadda ake ta magana isnadi ana ta magana isnadi wanda dama ma kwata kwata ba alheri a tare da shi da ya zo ya ɗan ji ya gaji sai tashi ya tafi amma wanda ya san cewa akwai alheri a ciki to duk uzurinsa zai fasa ni a jiya an kwantar da yaro na asibiti a yanzu haka yana asibitin wallahi in ba yanzu da nake tuna ba na manta cewa ɗana yana asibiti saboda mahimmancin karatun ni ma littafi na ɗauka nake rubutawa kuma bi haƙ ba wai mujamala ko kara ba ni ma fa'idantuwa nake kuma na fa'idantu da yawa kuma na koyi darasussuka da yawa ya faɗi wasu abubuwan da na san su da yawan su akwai abubuwan da ya faɗa yanzu nake sanin su akwai wasu abubuwan da na san akwai su amma lokacin in bincika su bai ba to da haka ina kira na da ku baki ɗaya akan cewa kada mu sake da wannan dama domin Allah subhanahu wata'ala ne ya bamu ita sannan abin da na gaya muku kun ga mun yi batun ilal a cikin manzuma ko yau gashi sai gashi Allah ya kawo shi ya yi mana bayaninta sosai to ga misalinta Sheikh Abdulaziz Farisi wannan malamin da nake gaya muku na manta an tafi da mota ta projector tana ciki da sai mu saka mu gani wata rana an masa wata tambaya da na gani a intanet abin ya bani mamaki haɗina tunanin au ana iya samun mutanen da suke irin haka yanzu abin da wani alƙasin ya yi kamar zaunar da shi ne na ce masa ji abin da tsarifi turaifi ya ya kawo kwabo da kwabo bari ku ji abin in sa muku ku ji da kanku ku gane cewa ilimi ba a yi masa ƙarya kuma duk wanda ya san shi ya san shi Allah ya bashi kuma ni ma zai yi in zama kamar alƙasim mala alƙasim zai yi in zama kamar abdulaziz tsaraisi idan na roki Allah kuma na tashi tsaye bari ku ji misali هناك مسألة سطحية تتكرر أسبوعيا وهي مسألة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وما ورد فيها من فضل وبدأنا هذه الحلقة بارك الله فيكم بالحديث حول هذا الموضوع akwai tambaya kawai fa irin filin amsa fatawa ne bari ku gan shi shi matashin da nake gaya muku kun gan shi an gani ba a gani to almuhim ku tsaya ku saurare shi ku ji an tambaye shi akan yin karanta suratul kafi ranar juma'a shin ne hukuncin karanta suratul kafi ranar juma'a ku ji amsar da ya bayar sai ku zama shaida kai shin kuwa irin karatu nan na shimala alƙalfin wai karatu ne na ciwa-ciwa ko na gaske kuma na rantse da Allah bai taɓa jin wannan ba ba ma na zaton ya san da shi dan shi bai iya kwamfuta ba bai saba da kwamfuta ba har yanzu هناك مسألة انفرادية تتكرر أسبوعيا وهي مسألة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وما وعد فيها من فضل وبدأنا هذه الحلقة بارك الله فيكم بالحديث حول هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالنسبة لهذا السؤال نقول إن السؤال له سورة الكهف بعض آياتها والشرط الثاني ما يتعلق بتقييدها ما يتعلق بصلاة الجمعة وتقييدها بيوم معين أو زمان معين. أما بالنسبة للشق الأول ما يتعلق بفضل سورة الجمعة فنقول إن سورة الجمعة من سورة الكهف قد دل الدليل على فضل الحمد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض آياتها وإن ذلك ما جاء بصحابه مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول أول سورة الكهف آه، عصم من الدجال وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم ووقع فيه ووقع فيه اختلاف والاختلاف في ذلك هل الفقر الذي جاء في هذه مما هو في العشر آيات في أول سورة الكهف أم في العشر آيات التي تكون في في آخرها وهذا الفضل مطلق من غير من غير تقييد اختلف الرواة في ذلك ووقع كنت قد درس بها farko يشي cewa حديث حديث من قال صلى الله عليه وسلم cewa wanda ya haddace a ranar juma'a Allah zai wa wanda ya karanta ayoyi goma na suratul kahfi Allah zai tsayar da shi daga fitinar dujjal sai sai amma an samu saɓani a waye wannan hadisin wasu sun rawaito da cewa farkon ayoyi goma ne na suratul kahfi wasu kuma sun ce ayoyin na suratul kahfi to bari ku da yake bayani ilal na hadisin kuma fa da kawai tambaya ce kamar yanzu ina nan amma wata tambaya da bai san da ita kuma a talabijin kuma da sauri da sauri yake bayani don ya samu ya cimma lokacin da gaba ɗaya program ɗin 'yan mintuna ne وهذا خلاف وكل الوجهين في الصحيح قد اخرجه الامام مسلم رحمه الله من حديث قتاده عن سالم بن ابي الجعد ان دان طلحه اليعمري عن ابي الدرداء عليه رضوان الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في هذا على قتاده فجمهور الرواة الذين يروون على قتاده يرونه ويقولون في العشر ايات اول سوره سوره الكهف وهذا الذي رواه الثقات الكبار كسعيد بن ابي عروبه وكذلك عمار بن يحيى وهشام بن كلهم يرونه عن قتاده آه، عن سالم بن ابي الجعد ان طلحه اليعمري عن ابي الدرداء عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اول عشر ايات من سوره الكهف ذلك من من الدجال وقال في ذلك شعب بن الحجاج فقال اخر عشر ايات من سوره من سوره الكهف وصار ما رواه الجمهور عن قتاده وهذا هو الامثل والاقرب والاشهر هذا الذي يظهر اظهر الذي مال اليه الامام مسلم رحمه الله فنقول ان اصح ما جاء في سوره الكهف هو في العشر ايات من اولها انها كهف من كهف من الدجال kun ga ya riga da cewa ayoyi goma ne saboda ruwa ya shi uba yake shi yasa imam muslim ya zaɓi wannan hanyar to bari yanzu zai ba ku mamaki Allah بالنسبة للشيخ الثاني وتعلق بسورة الكهف a في juma'a نقول قد جاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري إيه، وهذا الحديث قد أخرجه الحاكم وكذلك أيضا أخرجه النسائي رحمه الله في كتابه آه، السنن وأخرجه البيهقي وكذلك الطبراني منهم من يسوقه كامل ومنهم من يسوقه مختصرا وهذا الحديث قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان جعل الله له نورا من بين قدميه إلى إلى مكة وجاء في بعض الألفاظ جعل الله له نورا من بين قدميه إلى عنان إلى عنان السلام وجاء في بعض الألفاظ عشر آيات في آخر سورة سورة الجمعة في آخر سورة الكهف فعصمه الله عز وجل من الدجال آه، بتمامه قال ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ثم طبعت في كتاب فلم تكسر إلى يوم إلى يوم القيامة وهذا الحديث هو بسياق الرياض الثاني يختلف فيه الرواة في هذا منهم من يذكر بعض الفاظ ومنهم من يذكره تاما ومنهم من يذكر الوضوء ومنهم من يذكر آه، العشر آيات من آخر الجمعة ومنهم من يذكر عشر آه، آه، آيات من سورة الكهف ومنهم من يذكر سورة الكهف كاملة ومنهم من يقيدها بالجمعة ومنهم يطلقها هذا الحديث قد أخرجه النسائي وكذلك قد أخرجه الطبراني والحاكم في كتابه المستدرك من حديث أبي هاشم وأبو هاشم يروي عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري وقد رواه عن أبي هاشم جماعة من الرواة وغالب مدائه على ثلاثة من الرواة من الأئمة وهم شيبة بن بشير وشعبة بن الحجاج وسفيان سفيان الثوري وقد اختلف على كل واحد من هؤلاء من هؤلاء الرواة منهم من اختلف فيه في ذكر الجمعة ومنهم من اختلف فيه في الوقف والرفع والوقف والرفع قد وقع على جميع الرواة هؤلاء وقد اختلف في هذا على شعبة بن الحجاج فقد رواه الثقات من أصحابه موقوفا على أبي سعيد الخدري ولم يروه مرفوعا وقد رواه عنه موقوفا وغندر محمد بن جعفر وكذلك معاذ بن معاذ وعمرو بن مرزوق كلهم يروونه عن شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلس لحية بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه من غير ذكر سورة الكهف من غير ذكر سورة سورة الكهف وقد رواه بعضهم مرفوعا مرفوعا عن شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد رواه في ذلك يحيى بن كثير وكذلك راوح بن معد الصمد كلهم عن شعبة بن الحجاج رواه رواه في ذلك مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الوقت وقد رجح الوقت النسائي رحمه الله الراوي الثاني الذي يروي هذا الحديث عن ابي هاشم وسفيان الثوري وقد اختلف عليه ايضا واختلف عليه من وجهين من جهه الوقت والرفع ومن جهه ذكر سوره سوره الكهف ومعلوم أن الخلاف في هذا أن الراجح في هذا هو الوقت كما رجحه أكثر الأئمة من النقاد الذين يجرون على قرائه الأئمة الأوائل وهذا هو الذي يرويه الثقات الكبار من أصحاب سفيان الحج سفيان من أصحاب سفيان بن سعيد الثوري قد رواه عن الجماعة عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله المبارك وكذلك عبد الرزاق بن امام الصنعاني صاحب المصنف كلهم يروونه عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مدرج لحظة بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري ورواه وجعلوه موقوفا وهذا وهذا هو الصواب وقد خالف في هذا يوسف بن اسباط رواه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وجعله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في ذلك في هذا الحديث اختلاف في ذكر سورة الكهف وهذا قد تفرد به خليفة بن دعيد رواه عن سفيان الثوري وذكر فيه سورة الكهف ولكن في العشر آيات من آخرها ولم يذكرها ولم يذكرها بتمامها وأما بالنسبة لهشيم بن بشير السلمي والطرق في ذلك من جهة سورة الكهف وتقييدها بالجمعة جاءت من عنده أمثل وقد اختلف فيه فأصحاب هشام بشير السلمي الذي يروي عن أبي هاشم هذا الحديث وهو الراوي الثالث من ألف خطوات عن أبي عن أبي هاشم قد روى هذا الحديث واختلف عليه فيه جمهور أصحابه يروون عنه هذا الحديث ويجعلونه موثوقا على أبي سعيد يروي أبو عبيد القاسم بن سلام وسعيد بن منصور وكذلك أيضا أحمد بن خالد البغدادي وكذلك أيضا زيد بن سعيد الواسطي كلهم يروونه عن هشام بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجرد لحظة بن حميد عن قيس بن عبادة بن سعيد الخدري موقوفا عليه خالفهم في ذلك بعض الرواة وجعلوه مرض هو قال في ذلك عند البيهقي في كتابه السنن وعد الحماد وكذلك في كتابه الشعب من حديث يزيد بن مخلد كلاهما يروون kun je da yake so akwai bambanci da ya zama alƙasu yake akwai bambanci kun ga anan da yake kawo ruwat din da sabanin da aka samu na ruwat an shi uba mutum nawa ya kawo mutum uku ya kawo malam alƙasim ko mutum nawa ya kawo yana san zo in can hanyoyin shi wannan malam ba wai dan bai sani ba amma sai ya karkata akan hanyoyin da suke mauƙufa sai ya taƙaita akan wa'ancan ya bari yanzu kana jin irin wa'annan mala akwai abin da za su irin wa'annan matasan ba za su iya yi ba to wa'annan kuma su ne kas mutanen da ake shayin su ana tunanin yanzu dai samun mutane irinsu da wahala to kuma abin da nake cewa mala kasin shi dai muka sani amma na tabbatar da cewa ire irensa suna da yawa kuma watakila a cikinku akwai ire-irensa ma ko akwai waɗanda suka fi su illa dai kawai suna ce so mu sani shi ne mu Allah ya danƙa mana amanar wannan al'ummar, kuma Allah subhanahu wata'ala ya danƙa mana amanar addinin in na ce mu ba wai ina nufin ni abubakar ba a'a duka wanda Allah ya sa ya fahimci cewa shi mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne قل هذه سبيلي ilallahi ala الله ana بصيرة أنا ومن اتبعني da taimakonmu na ba da lokaci da taimakonmu na ƙarfafa gwiwa da taimakonmu na jajircewa za a fitar da mutanen da za su yi addinin gata wannan yana daga cikin manyan saƙonnin da mu na hadisi yake kunshe da su da yawa wani lokacin mukan haƙura da wasu abubuwan saboda duba da wasu abubuwa wani abin ba wai sanin yadda ake yi ne bumi ba domin bahaushe yana cewa ba a fukare iya kwanciya ba sai dai a gwada masa abin rufa amma dai kwanciya sai ka kalle da kare yake kwanciya ka san ba a fi shi iyawa ba to akwai abin da mu ma za mu iya ɗin kawai sai dai dalilin duba da muhimmin saƙon da muke ɗauke da shi sai mu ƙi domin ceto waccan manufar da muke tare da ita to shi yasa ba zan yi ta'aliki na ilimi akan abin da ya faɗa ba don ba na jin ina da wani abu da zan ƙara na ilimi sai dai kawai tambihi da faɗakarwa in za ku tuna musamman 'yan hadistu ban taɓa ku labarin dara kutuni ba Na ce muku da za ku koma cikin siyar ku karanta tarjamar dara kutni har na baku da misali na ilan din nan ko da yake cewa shi wannan ɗalibi nasa yake cewa ya yi mana imla'in ilal gaba ɗayansa da ka imamu zabi ya ce in ku har da gaske da kai musu imla'in ilal din nan to gaskiya ban taɓa ganin mutumin da ya kai dara kutni har da ba a duniya to kuma dara kutni nawa yake a cikin malaman hadisi nawa yake a cikin malaman hadisi ka je karanta tarjamatu da tarkiyatul hufaz ɗin ta Imam zadi kai malaman da yadda ka san aljanu haka suke kuma mutane ne irin mu kuma abin da yasa suka wannan aikin dan su shiga waccan aljanna kaka kafa hujjar talauci talauci kwata kwata ba dalili ne cewa ba za ka tashi kai wa addini hidima ba su malaman da suka yi gogayya da bakin talauci ma abul walid Sulaiman bin Khalaf Albadi, da Mal al ya ba ku labari shi ma ɗan istidraki kaɗan muƙabalar da suka yi da ibn hazam da ya kada ibn hazam ita ce muƙabalar su ta ƙarshe wadda daga kanta ibn hazam ma ya fita daga garin gaba ɗaya bai sake dawowa ba saboda kunya shi ibn hazam ɗin ne da da aka yi muƙabalar aka kada ibn hazam sai shi abul walid ɗin ya je ya samu ibn hazam ya ce izirni ya aba muhammad kamar uzuri ya kai abu muhammad ibn hazm ce na ahmad ibn ali ya ce wallahi hujjojin da na so in koro maka ma ka fahimta sun fi haka ya ce so amma ban samu lokacin muzakara ba saboda li'anna aghlaba muzakarati kanat ala surjil hurras saboda yawancin muzakarar da nake yi Tun da shi kun san abul walid da ya wani bakin talauci ya rasa hanyar da zai biya ci abinci kuma bai yadda ya zama cima zaune ba gadi ya koma to in yana gadin yana tsaye yana gadin kun ga ai ba zai bacci ba dai to sai amfani da lokacinsa wajen karatu to in dare ya tsala da duhu ba yadda zai to irin in yan vigilanti suka zo suka taho da da fitila kun ga ai dan sanda zai yawo ne ba sotilan to sun to da irin fitila na tasu sai ma zai tara can fitila kafin su wuce sai ya karanta malam shi ya ce ibn hazam ne ya ce haka to ibn abul walid din ne ya faɗa ya ce fa inna aghlaba muzakarati kanat ala surujil hurrat sai shi ibn hazam din sai ya ce i'zirni ya aba muhammad sai sai sai wa'zurni ya abul walid sai ibn hazam ya ce dan Allah ne ma kai min afuwa ni kuma abin da isa hakkaci nasara a kaina sau da kafi ni jajircewa ce fa inna aghlaba muzakarati kanat ala mana'ir irin zahabi wal fidda yace ni kuma saboda ina gida a kwance a hannun dan shi iyayensa suna da kuɗi suna da iko kuma tun yana ƙarami aka ware masa mata jawari ku yangi, aka ce to ga ɗan nan ku dinga kula da shi da aka aimai wanka da safe amai wanka da rana a canza masa kaya kaza in zai karatun ma sai an kunna masa fitila ta gwal ya ce to saboda yawancin muzakara ta da nake akan fitila ta gwal shi yasa abul walid din ya kada ibn hazam ya fitattake shi daga an andalus aka huta da masifar ibn hazam a garin to don haka duk talaucin ka kai ai baka koma gadi ba kai in kana gadi ma ba za ka yadda a ce maka malami ba tsuya za ka kuma wallahi da ka yi da ka zauna ka bi kana cewa a taimaka maka gwanda ka koma gadin amma abin takaici abin baƙin ciki wai sai ka samu wai ɗalibin ilimi wai ya zo ya ce ka wai don Allah ka taimaka masa yana so ya je brigade ne don Allah mota yake so ya shiga ka gaya min wannan ba sai na doke ka ba in a kusa da ni kake nan da brigade ba za ka taka a kafa kana yi kana tilawa ba kana yi kana haddasa abin da kai ina brigade take wallahi in kana da in kana da in kana da zuciya daga nan zuwa katsina in za ka tafi a matsayinka na ɗalibin ilimi in ka rasa kuɗin mota da ka zo ka samu wani ka ce masa wai ya taimaka maka in kana da basira ka fita tun da muku-muku karfe biyar da rabi ana ina da sallah asuba ka fita daga nan ka tafi ka tsina kana tafa da ɗan lissafin ka kana haddace abubuwa insha Allah kafin sha biyu na dare ka isa ya fi karka je ka sai da mutuncinka ka zo kana tunanin sai an taimaka maka in an yi magana ka ce ba a taimaka ɗaliban ilimi wani gaya maka haka ake ce su haka suka yi wa can ɗin shi sa muka ce a karanto tarihin su mu ji malik saboda baƙin talauci sai da ya tattara rufin gidansa ya siyar tunda ba damuna ake a madina ba kafin allah ya ba shi kuɗin da zai sake samu ya rufe gidan nasa don ya sayi littafi da takardar da zai yi yin rubutun dan a nuna maka tun da yawancin ɗaliban ilimi talakawa ne galibinmu muna fama da talauci to amma matsalar mu ne, yanzu da ɗalibi ya tashi kana koya masa abin da yake kallo kana da mota eh kana saka sutura eh kana da gida eh to wataƙila shi ma in ya bi tafarkinka zai samu motar ya saka kaya masu kyau ya shiga gida mai kyau shi kenan wani ma ina ji yana cewa kai na fa lura mata ƴan mata sun fi son malamai anya ba harkar nan zamu shiga ba to kaga fa man kana hijratuhu li dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilay kuma wallahi in baka yi dan Allah ba ba za ka taba samun in ka samu abin da kake nema din ka shigo din ka samu duk abin da kake samu a ciki amma ba zai taɓa maka albarka kuma ba za ka samu lahirar da kake nema ba man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu yarinya ta karanta mana kafin a fara thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha shi sa aka wannan masdar din mas'uli mutlaq dan a gwada maka wallahi sai kai aiki tukuru kuma idan baka bi tafarkin su wa'annan salaf din ba wallahi ba za ka rabauta ba nawa aka barwa wa Imam al-Bukhari gado ba su da yawa ba ma a rawaito wani abu da babansa ya mutu ya ban masa ba amma talaucin da rashin mahaifinsa da rai ya hana shi neman karatun Bukhari sai da ya kyawa duniya ibn abi hatim sai da ya taɓa yin wata kishirwar da ya kusa ya halaka ibn asakir ya ce sun ɗauki mushen kifi sun rasa yadda za su yi da shi suna tafiya da mushen kifin yana ɗoyi amma a haka suke zama su kwakule su samu su ci wani lokacin kai hatta abin da ba ka zaton malami zai yi ma wallahi wa'annan malaman sun yi don su rayu saboda su je su gaba da rawaito gurasa ce guda ɗaya amma za su yi wata ɗaya suna ci gurasa ce son gurasa ɗaya cd ɗaya taya ɗaya ta gurasa amma ibn ibn asaki ya ce sai mu je bakin kogin furat daidai inda gishirin yake sai mu dan na gurasa ruwan yana dan taba saboda ruwa ne na gishiri sai mu cire saboda ta bushe sai a dan dinga kankara ana ci an fita neman ilimi ne don a samo ilimin saboda ba wai don a samu a yi gasa da shi ba don a gwada wa mutane cewa kaza ya halatta kaza bai halatta ba suraka don Allah 'yan uwa mu yi kokari mu zafi dantse kada mu kuskura sanyi ya hana mu zuwa karatu sai ka ga mutum wai daga ƙauyen rijiyar lemo ko kurna ya sunan ƙauyen can daga ƙauyen rijiyar lemo ko kurna zuwa nan wai sanyi ya hana shi tahowa wallahi sanyi ake shi yasa za ka mutu da jahilci su kuma ba sa barin malamansu su riga su zuwa makaranta kai ka isa ma ai baka isa ma a kyale ka ba da an shigo kana shigowa makarantar Allah Allah kake ka riga kowa zuwa kuma a samu malami mafaɗaci mai kaushin hali amma kwantar da hankalin su suke yi don su samu karatun a wajen malamin ku duba fa ibn abi wada'a matarsa ce ta yi rashin lafiya ya daina zuwa wajen sa'id ibn al-musayyab gaba daya sa'id ya neme shi ya rasa sai da aka dade sai ga ibn abi wada'a yana zuwa sa'id ya ce bawan Allah ne yasa baka zuwa ya ce Allah gafarta malam matata ce ba ta da lafiya ba ni da wanda zai kula min da ita jiya ta sai ni tana da haƙƙin jiya a kaina kuma ba zai in ƙare ta ba sai na ci gaba da jiyar ta har ta rasu a yau to bayan na kai ta sai na karaso makaranta azantan mawazan makoki tun da ta rasu Allah ya gafarta mata sai ce to ka ɗaura ɗamarar yin wani auren sai ce ana gafarta malam me nake da shi waye zai bani aure bani da ko sisi sai ce ni kwa zan baka to kun ga an ce inda aka san darajar goro a nan ake nema masa ganye inda aka san darajar shinkafa a nan ake fa mata ruwa ya ce a'a za ka bani aure sai aka yi dariya aka tashi kana so sai dai aka bani a cikin ka tsaya da da wasa ake da ya koma gida to abin da ce so ku fahimta talaucin ibnu abi wada'a ya yi ɗau azumi a ranar da matar ta ta rasu amma bai karya ba an wayi an sha ruwa ba shi da abin da zai sha ruwa da shi sai wata busasshiyar gurasa to wannan busasshiyar gurasar sai kulla gidansa don kan wani ma ya sallama ya ga halin da yake ciki sai ya ɗauko ruwa ya yayyafa mata da ya yayyafa mata ya fara ɓamɓare ta yana ci zai ɗan sha ruwa saboda tsabagen talauci ba komai a gidansa kawai sai ya ji an ƙwanƙwasa ƙofa ana ƙwanƙwasa ƙofa sai ya tashi Tun da ya bar gurasarsa a buɗe ka a shigo ma a ga halin da yake ciki sai ce man bilbab Waya a bakin ƙofa sai aka ce sa'idu ta ce sa'idu ya ce na'am ya ce duk wani sa'idu da na sani a duniya sai da na kawo a zuciyata to ko sa'idun unguwa ka ne ta shi kuma me zai ka ya ce kawai sa'idu ɗaya ne ban kawo saboda na san ban isa ya zo waje na ba shi ne sa'idu bin musayyar. ya ce domin sama da shekara uku ba a gan shi a ko'ina ba sai a masallaci ko kai sarki ne ba kai sai ya zo kofar gidanka ba ka ji izza ta malamai ya ce haka nake ji ya ce sai na ce sa'idu wa aji sa'id wani sa'idu ya ce ibn al-musayyib ce sai abin ya bani mamaki da al'ajabi ya ce sai na buɗe wa inga da gaske ne ya ce fa'izar rajulu bimra'atin ala tulihi sai ga mutumin da shi da yarinya daidai tsawonsa yarinyar ta kai tsawonsa esta ce budurwa dama yana neman mutum nagari aura mata sai kuma kaya tsinke gindin kaba sai ce yarinyar da na ce zan aura maka ne ce ɗazun nan bayan an tashi daga makaranta na ɗaura muku aure da ita to ba na so matarka ta kwana a gidana don haka na ƙaura maka ita kuma na karɓa maka yanzu na zo in baka da wannan ne ke nuna cewa ya halatta misali mutum biyu su haɗu da waliyin amarya da ango ko kuma wakilin ango su ɗaura aure in ya sun an fita a nemi shaidu a gaya masa su su masa tattauna akan sadaki su ittifaqi ba wai dole sai a gaban kowa da kowa za a ɗaura aure ba to sa'idu shi ya ruɗe ya rikice saboda abu ne da bai taɓa zato ba kafin matar ta shigo da sa'idu sai ya da gudu ya ɗau wannan gurasa ya wurga ta gidan makwabta saboda ka a shigo a ga halin da yake ciki yana wurga ta makwabta suka ce to ko mutumin nan ya zautu ne sai suka leƙo ta katanga su gane yake faruwa ya jefe su da wata busasshiyar gurasa sai ce imra'atu sa'idin bibabi ɗan sa'idu ce aka aura mu to kun san kullum akwai yan tsurku fi kulli baladin zaidi wa fi kulli qabilatin banu am yan tsurkun na abin su zo su gama ta kawai suka zarce gidan baba su ibn abi wada a suka ce to ke saki ta same ki an ba malam sallan gida ko to taki ta sami ki me faru ta ce aka ce to ɗanki ya je ya kwaso yar idu wai an aura masa sai ita ma ta garzayo ka san mace dukkan wajja ce Allah ya ji kanta da rahama sai ta ce da gaske ne ya ce da gaske ne ta ce to waje hukamin waje ha haram ban yafe ba in ka kalle ta hatta u'idda laka sab'ata ayyam kaban ban ita in tafi da ita a ji a yi mata halawa a yi mata dilka a mata gyaran jiki tsawon sati ɗaya ko kuna zaton ba mu sani ba wala duk ciwaciwar da kuke mun sani mun san ƙugin ciki mun san ɗayan <laughs> da masu sa a cuci da masu sa kuwa duk Allah ya sa mun sani to sai ta karɓe ta ta je ta yi sati ɗaya a gidanta aka shirya ta aka yi mata turare da komai sannan aka kawo ta muhalli shahid shi ne ka faji ƙarfin hali irin na ɗalibin ilimi ran da matarsa ta mutu ya tafi makaranta in yau ne ai ya bar abin faɗa ko ba haka ba ne mutum zai yi kaushi da faso ƙafarsa tana tsatsagewa ba shi da lokacin da zai kankara fasan saboda neman ilimin to sa'an nan shi yasa Allah sai wa ɗalibin ilimi gata sai sa shi a cikin waɗanda suke suka cancanci haƙƙi na zakka Allah sai ta yi wabni sabi domin ba ibn sabil ɗin da ya cancanci taimako na zakka irin wanda ya fita jihadi da wanda ya fita ilimi domin su biyu tare Allah ya haɗa su yace ma kana almu'minuna liyanfiru kafa. falaula nasara min kulli firqatin منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تصور هكا شيء يسا دنكر متنسن في زبي في أكا شيء أدنغ كاوا أباشي تاردي إجزا تأبنا دومي إنك با متن زكا da za ka ba mutum zakka ka miƙa masa ka ce to wannan ga ta zakka ce ya fincika ya ajiye ce to san na yi bai halatta ka ce masa dan me ba dama ta sai ai ka kawo masa aikin da aka sa ka kai duk da shi abin da ya je kamata ba kuma in ka ji zafi ya halatta baɗe in ka tashi ka tsallake shi sai ka ce to wannan da kai mai wafta yi amma dai ba za ka iya yin ƙararsa akan haka ba saboda dama mukrahun akaka la baqal Allah ne ya ce yayi yayi to kuma me a ciki to da a ce ɗalibin ilimi zai haka da kawai sai dai a ce ba haka ya kamata ya ba amma ba za a ce wai haramun ba ne aslan domin ya karba a cikin izza ta ta annas kuma yana cikin alfukara wal masaki shi yasa jurjani yake faɗa yake cewa walam aqdi haqqa ilmi in ma kullama bada matma'un sayyar li sullama yace ni ina ganin ban kiyaye haƙƙin ilimi ba in ya zanto da zaran na hango wani ɗan dan shi zan je in ce bari in je wurin ba ruwa na da wani abu daban idan ma so kace ka taimaka min to zo inda nake kuma yana cikin talaucin yace idza qila hadha manhalun qultu qad ara walakin nafs al-hurr tahtamilu dhama in an ce min ai ga dan ruwa kan kana jin kishirwa je ka sha ga dan wani mutum can yana taimaka yana tallafa yan yana sani zan iya zama da talauci na in ci gaba da neman ilimi amma ba zan iya tafiya da ilimi na in wulakanta ba a ashqadihi gharsan wa ajnihi zillatan idan tattiba'ul jahli na kana ahzama in wahala in nemi ilimin kuma in zo a wulakanta in ba da shi to gwanda in zama jahili kenan aida ya fiye min to don haka yan uwa talauci ba uzuri ne na neman ilimi Allah ya sauƙaƙe hanyoyin neman ilimin ku tashi tsaye ku nema kuma ku yi biyayya ga malamai kuma ku mutunta wuraren neman ilimin idan kuka yi haka da kyakkyawar zuciya Allah zai ba ku kuma Allah zai dakar da ku kada ku yi wasa da lokaci kar kuma a zo wajen karatu ya halatta in ana karatu irin wannan a jinkirta sallah kada a yi ta a farkon lokacinta a yi ta a ƙarshen lokacinta yanzu da dalilin matsalar karatu zai sa ba za a yi sallah a zahar ba sai akhir waqtiha wanda daga wannan lokacin sai shigar la'asar to ba a saba wa Allah ba Balma idan ya zanto alhajatu qa'imatun masta to sai zanto wannan ma ya mustahabbi idan za ku yi mitin da tattauna akan al'amari na al'umma haka ta ya halatta ma ku haɗa sallah to kuma ina ga karatu wajen sanin abin da da shi zaka bauta wa Allah to amma abin ta takaici sai ka ga ɗalibai ana makaranta ana karatu mutum yana ta jujjuya yana ta duba agogo Allah Allah yake a tsaya a karasa in hujjarka ba ka fahimta da yawa akwai malaman da suke makaranta ba sa fahimta amma yawan zaman saboda ka san yaushe albarkar za ta sauka ba mazala ba ya ce rahama tana sauka ba sakina tana sauka to a farko take sauka ko a tsakiya ko a ƙarshe ba mu sani ba ƙila. idan ka tashi a farkon ta zo bata sauka ba su. ba mun ji hadisin abuwaki da laifi ba mutum uku suka taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun taho fa aqbala thnani wa adbara salisu ɗayan da ya zo ya hango waje a tsakiyar jama'a ba mutum a zaune ya tsallako ya zauna ɗayan kuma ya zauna haifiyan tahidihil majlis bukhari babu ya buɗe a cikin kitabul ilm babun man jalasa haifiyan tahidihil majlis wa man ra'a furjatan fa jalasa biha sannan ya koro hadisin da isnadin zuwa ga abu waqid ba haka bane manzo Allah da aka gama yace ko ba ku labarin mutane uku nan yace to ɗayan ya tattaro ya taho ga Allah sai Allah ma ya tattaro ya taho gare shi ɗayan kuma ya ji kunya Allah sai Allah ma ya ji kunya sai sai ɗayan kuma da ya juya ya tafi ya ba wa Allah baya Allah ma ba ruwan sarshi akwai malaman da kuma in ka zauna a majalisinsu suka ga ka tashi ba uzuri za su kore ka kuma baka isa ka sake dawa ba to in suka kori mutum kuma bakin cikinsa a duniyar nan shine an kore su. na ta ba ku labarin Hisham ibn Ammar al-Basri wanda rawi ne na ibn Amir Ashani yana daga cikin waɗanda qira'at din su qira'a ce mutawatira wanda kuma yana cikin rijalul Bukhari ta'aliqan wa ashabu sunan al-arba'a uwarsa ta siyar da gidan gadon da aka ban masa ta ɗaure masa kuɗin a ƙugu ta taso shi ya haddace ƙur'ani yana shekara takwas ta taso shi wajen malik ya koyi karatun hadisi an zaunar da shi a majalisun malik malik kuma ba a gaya mai ba shi kuma baya wasa da yara baya barin yaran su zo makarantarsa saboda kada su yi wasa da hadisi na annabi salama ya ce kai ta suka fita yaran sai tashi ya canja waje da malik ya gan shi ya canja waje sai sa dogari ya kama shi mai gulara goma kuma aka kore shi shi ba gulara goma ba korar da aka yi masa ko sai da ya fita waje ya zauna yana ta kuka ya zauna inda malik zai fito malik yana fitowa sai ce ka zalunce me zaka ce da Allah ka sa an mun bulala goma ka hana ni karatu yanzu ya zaka ce da Allah sai malik ya ga hirsin yaron shi wai ba bulala ba karatun sai ya ce to daya yanzu ka yafe min in baka in biya ka ni ciniki duk bulala ɗaya zan baka hadisi ɗaya ya ce to ya yarda malik ya karanta mai hadisai goma ya ce so malam tsaya in maimaita ka ji ya maimaita ya ji ya ce sun ya ce e malik ya tafi sai ya riko riga sai ya ce malam ka tsaya don allah ka karan bulala goma ka karan hadisai goma malik ya ce to ka zo a ci gaba da karatu to don allah yan uwa mu yi kokari mata ku damar ku bata kai damar mu ba amma ku yi kokari ku sa 'ya'yanku akan wannan darbin shafi'i babansa ya mutu kafin a haife shi da 'yan watanni amma a hannun babarsa ya taso a shekara bakwai ya haddace ƙur'ani ya ƙara shekara uku ya haddace muwa ɗakakaf shekararsa goma sannan babarsa ta turo shi ya zo wajen imam malik ya yi karatu shi da kansa yake cewa sanda nake zuwa makaranta allo tunda kamar mu mu ce makaranta allo Ya yace kanat ummi faqira ce, baba ta talaka ce ba ta da komai Ya ce wa walaysa indi ma uqil muallim abinda zan ba malamin ma babu to sai yazo igaya malamin yace ni maraya ne kuma talaka ne ba ni da komai kuma ban san abin da zan ba da kuɗin laraba ba sai malamin ya ce to kada raguwa suna bayarwa su ga ba sa bayarwa to yanzu kai abin da muke so tunda na ga kana da basira idan na tashi in zai ɗan zagaya bawali ko wani abu shi malamin sai ce to ka tsaya ka jire min ɗaliban ka kula da su su kuma ɗaliban suna da jin tsoron Allah in dai suka ga shafi'i duk da cewa sun girme shi amma suna yi masa ladabi a matsayin malamin su sai sai fakana umin ne an anubahu idza ghab malamin yana da uzuri sai shafi'i iya tsaya ya jira ɗaliban wannan shine a madadin kuɗin larabar da zai bayar to dan Allah kai kuma yaushe talauci zai hana ka karatu ballantana kuma haka koma yaudara da cuta don kai ɗalibin ilimi ne wa ya ce maka ana haka abu usman almazini afuwan ya zama shine na ƙarshen wanda zan baya abu usman almazini wanda yake masalin luga ne fitacce ya yi fice ga talauci ba shi da abin da zai sayar da iyalansa ga tarin ilimi ga kuma himman neman ilimin ya fito ya yi ɗan addu'o'insa neman Allah ya ba da yadda za a yi an fito gida ba komai kawai sai ga wani ba yahudi ba yahudan yana zuwa kai ce masa yawwa kai ne abu usman mazini ya ce eh sai ce don Allah ina so ka taimaka min an ce min ka karance littafin alkitab na sibawai so nake yanzu in karanta shi. ba ya fa arni in karanta shi a gabanka in na sauke shi zan baka dirhami ɗari kuɗi ne masu yawa duk dirhami ɗaya daidai yake da giram uku na gwal duk giram ɗaya na gwal kuma a farashin jiya a dala amurka ya kai dala talatin da bakwai da ɗigo arba'in da shida ka buga dala talatin da bakwai da ɗigo arba'in da shida sau uku kaga zai baka dala ɗari da goma sha biyu da wani abu ko to wannan ɗin ka buga shi so ɗari Ka ga wajen dala dubu ya fi dala dubu ɗaya da ɗari biyar ko kawai ku zauna a karance alkitab na siba wahi kawai abu usman ya sha toka ya ci ya sha kuni ci magani ya ce ba zan ba ban waje sai almajirai suka ce haba an kafa malam kai addu'ar Allah ya koro maka amsar addu'ar ya ce ba ku san ba yahude ba ne suka ce mun sani mana to dai littafin na hau kuma ai da sai ka karanta masa shi kenan sai ce ba ku san akwai misalai da shi shi ba wahi ya kawo na ayoyin qur'ani ba ni kishin ayoyin nake su je wajen sa shi yasa wannan zauna da yunwa sai a ci gaba da aiki kaga dan Allah ya mar irin wayannan malaman abin sai kai musu kuka to amma Allah Allahu latifun bi ibadihi wannan abin da yayi sai Allah ya musanya masa wa man yattaqillaha kawai sai rigima ta faru a can hedikwata inda amirul muminin yake khalifa Sulaiman ne ibn Abdul Malik ko kawai sai sai wata kuyanga ta zo sai ta yi musu waka yake su suna da son waka sai a kirawo mawaƙiya zabiya ta zo ta yi waka aji to da ta zo sai ta zo a cikin waƙar tata sai ta ce azalumu inna musabakum rajulan ahada salama tahiyatan zulmu to dukkan har halifan malam malamai ne sai suka ce ke dakata zaki banna a larabci a zalumu kika ce ko inna musabakum rajulan ahada salama tahiyatan zulmu shin yi kuskure fassara baitin shine a zalumu kai a zalimi inna musabakum rajulan dukan da kuka yi wa wannan mutumin ko kuma cutar da mutumin nan da kuka yi ahadar salama tafiyatan da ya zo ya muku sallama don ya gaishe da ku zulmu wannan zalunci ne mutum ya zo ya muku sallama kuma shi kenan ku zo ku cutar da shi sai suka ce bai kamata ki ce inna musabakum kuma ki ce rajulan ba sai dai ki ce rajulun sai ta ce a'a malamina abu usman almazini a haka ya lakkana min baitin da fataha wai har baiti ma sai an kiyaye saboda amana wane mutum su amirul mu'minin aka sunkuyi da kai ga manya manyan alarammomin luga nan a wajen masana waka aka ce to aje a zo da abu usman mazini aka tafi har ƙauyensa aka je aka ɗauko shi ana zuwa da shi abu usman al-mazini aka zaunar da shi sai shi amirul mu'minin ya ce masa min min ayyi mazinin an. kai na ji an ce kai ɗan ƙabilar banu mazin ne to banu mazin akwai banu mazin na tsai akwai na rabi'a akwai na waye da sauransu mazini kai ko mazini rabi'a sai ce a ran kai ran amirul mu'minin daɗe ni ma mazini tai ne ko ya faɗa na kuskuren nisba to ya san su kaman kaman sakkwatawa ne a Najeriya da sakkwace in zai ce maka ya faɗo sai ya sakko sai ce ne ya shiɗo ko to su ma 'yan can kamar ɗan haɗe da za su ce maka sha sai su ce maka ya to su ma suna da irin wannan alarci su kuma duk inda ma duk inda ba take to ma suke mai da ita yanzu ba su iya cewa bismillah ba sai ce bismillah saboda ba'un suna mai da ita nimin haka su a lugar su take sai ya ce dan kai dan mazini ina ne yace ni dan mazini tayin ne sai ce to bas buka me kenan ke nufi mas muka batbuka to shi sunansa bakar shi abu usman almazini din idan zai faɗa da yaren garin su kaga shi ma aminu yana da basira ya iya larabcin ko ina sai masa da larabcin garin sai ce bas buka kai kuma ya sunanka sai ce sai na ji kunya tunda a gaban sarki nake in na ce makar tunda in yi da yaren su zai ce makar makar kuma makirci kenan kaga bai wa sarki bishara ba ya ce fastahaytu fa qultu bakarun ya amiral mu'minin sai ya ji daɗin wannan karamcin da na yi masa saboda in ka ga sarki ko ɗan sarki duk girman ka da malintaka ka girmama shi in ka ga malami duk kuɗin ka da sarautarka ka girmama shi in ka ga mai kuɗi duk malintarka da sarautarka ka mutunta shi yanzu aka kawo hadisin in aka yaka to sai ga mutuncin yana kewayawa umirna an zilan nasa manazilahum idan mai karamci ya zo muku sai ku karrama shi to saboda haka sai ya ce wannan matar ta ce mana wai kai ne ka biya mata wannan baitin cewa a zalumu inna musabakum rajulan ahda salama tahiyatan zulmu wai kuma kai mata nasaba akan rajulan haka ne sai ce haka ne ya amiral mu'minin sai sai ce to amma ai inna musabakum rajulun ya kamata a zo a ce tunda inna harfu nasbin wa taukid musaba ismu inna mansubun wa huwa mudaf kun damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilai sai zama rajulun kabaru inna sai ce to ya amiral mu'minina yanzu da zaka ce inna musabakum rajulun zancen ya kare sai ce a'a bai ƙare ya ce kaga sai ka ƙarasa cewa alƙas salama ko ahadas salama kamar fi ruwaya tahiyatan zulmu ko yace yace to dan haka inna musabakum wannan masdari ne amma yana yin aikin da fi'ili yake yi ai inna isabatakum rajulan din ya zama fa'ulin bihi kenan sadda masaddal khabar sai ku duka malamai suka gane suka ce masha Allah sai ya ji daɗi sai ce algafu tsawon kana da 'ya'ya ne a gida yace eh akwai 'yan yarinya ta yace da ka fito ta yi maka magana yace eh me sai maka yace wasu baituka ta karanta min na Aisha Aisha kai sai ya karanto masa baitin a cikin baitukan sai ji tafa'uli da neman albarka abana menene abana fala menene izarum tana fa inna ba sai na tuno ba ba aya bace to da ta ya ka baitukan sai ce aje a ɗauko masa dirhami dubu a bashi kun ga can ya bar dirhami nawa ɗari nan fa awwadahu Allah bi khairin min zalik to haka malamai suke haka kuma ɗaliban ilimi suke to wannan shi yasa muka tsawaita akan lalle a san wannan domin wannan ba a cika saka littafi mai irin wannan batun a karantar ba to Allah ya saka malam da alkhairi a ah, duka wanda suka ba da musahama ma'anawiya ko maddiya wajen ganin wannan abu ya kasance ya tabbata Allah ya saka musu da alkhairi akwai wani ɗalibi a Abdullahi na Abdullahi Ismail ko cikin ɗaliban hadisi jiya ya ba mu naira dubu goma Allah ya saka mai da alkhairi ya ce ga shi nan a ƙara shi ma a yi masa addu'a Allah Ubangiji ya bunƙasa arzikinsa Allah ya saka mishi da alkhairi kai ma wata in ka ga kana so a maka addu'a ko ke ma sai sai to na ga malam isa yana wani karkacewa <laughs> tsohon monita da <laughs> Allah ya saka da alkhairi a nan za mu dakata ga dakta ya zo dakta malam kabiru kofa abin da ya yi makara bai zo saboda ana academic board meeting wallahi ni na mamanta ban tura ba ban je ba saboda wannan taron ya ɗauke min hankali kuma mahimmancinsa ina ganin bai yi kasa da wancan mahimmanci duk da cewa dai mun yi kuskure za mu je mu nemi afuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, ga malam Yahaya Shehu mai mota wanda shi ma ɗaya daga cikin malamai ne mabiya ta farkin salaf a ibada da karantarwa ah, ban sani ba algata mana akwai wani abu da za a ƙara ne to mala Yahaya faddal ma'ana bismillah faddal gabara ibrahim sa'id shi ma ya zo ban sani ba ko kalma ɗaya malam haya ku ji daga bakinsa domin shi ma ya daga cikin mutanen da nake buga misali da su wajen bibiyar labaran salaf wannan ƙa'idojin biyar da na gaya muku ba lalle ne ka ga mutum ya tara haddar abubuwa da yawa ba amma in ya rike wannan ka'idoji biyar ɗin, insha Allahu ya haɗa da ka'idojin da malam Adam ya bamu na hadda to zai zama malami a kusa kusa shi ma ya ɗan tofa muku ko kalma ɗaya ce wataƙila na san za ku fa'idanta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya bayanan da malam ya yi ba buƙatar tufa kowace kalma sai dai ƙara maimaita abin da shi malam ya faɗa watakila zai zama min babu zikira isar da malam ya kawo ta wannan malami wanda a fili ta fito mana da ayar da malami ya ishara zuwa gare ta wa mai yattaƙin laha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wannan sai malam ya tunatar da ni dan wata gajeriyar kisa wanda za ta iya jan hankalinmu a wanda wani daga cikin malamai marubuta a Dr. Mustapha Murad ya kawo a cikin wani littafi da ya masa ulwani da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min wanda duk ya bar wani abu dan Allah Allah madaukakin sarki zai canja masa da abin da yafi wannan abin alkhairi a gurguje wani ɗalibin ilimi ya je garin Dimash Dimash wadda take Siriya Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya da mu baki daya to a Dimash sai ya sauka a wani masallaci da ake kiransa Jami'ut Tauba yana karatu a hannun limamin wannan masallaci ɗin to tsari na ɗaliban ilimi a wancan lokaci suna kare mutuncin ilimin kamar yadda malam yake ja mana hankali a kai ba su roƙon wani ya ba su wani abin duniya a kan harkarsu ta karatun ilimi sai zama yana da sana'ar da yake fita ya yi ya samu abin da zai ci da Allah ya so jarrabarsa sai ya fita wata rana ya zaga babu wanda ya kira shi domin yi masa wannan sana'ar ya samu abin da zai ci a ranar bawan Allah nan haka ya zaga ya dawo ya zauna a masallaci da yunwa bai tambayi kowa ya bashi abinci ba aka sha ruwa a kwanta rana ta biyu haka ya zaga ya dawo a rana ta uku jikinsa ya yi rauni saboda yunwa bai zaga sosai ba sai ya dawo masallaci to daga nan abinka da ɗalibin ilimi sai yake fara neman tunanin mafita ka san da ka shiga wani kurkukun sai ka fara tunanin nusus wata hanya za ka buka kai ta iji ta hali har sai ka fita sai su to ai tun da na kai wannan hali to na kai matsayin da sata ma fa ta halatta gare ni domin matafi idan guzurinsa ya ƙare ya yi karo da mushe shari'a sai masauki ya kintsa mushen nan ya gaba don haka ni ma dai na kai gallin in je in yi sata in ci don karin mutu da yana fita ya yanke shawarar ya sata sai ga wani gida bayan masallaci sai ya haura yana haurawa wannan gida sai ya ga gida shuru bai ji motsin kowa ba yabi nan yana san ɗa kamar yadda ɓarawo yake bai ji motsin kowa ba amma sai ya ringa jin ƙanshin abinci sai ya ringa bin wannan ƙanshin abinci kamar kare har sai da ta kai inda ake dafa abinci yana zuwa sai tarar dankali ne aka dafa shi aka irin zare wutan nan da mata suke yi ya ƙarasa kafin a sauki bai wata wata ba sai buɗe dankalin nan sai ɗauko sai kai bakinsa yana gatsawa sai kuma zuciyarsa ta ruwa. sai tsoron Allah ya zo man sai tunanin cewa wala ta malakun bai bainakum kun bilbatu. sai ya zare wannan dankalin sai ya mai da shi to amma fa ya gatsa sai ya rufe ya dawo yana sanda sai ya hauro ya dawo masallaci yana zaune a masallaci an ci gaba da tunani ina za a samu mafita ba daɗewa sai ga wata mata ta zo ta rufe fuskarta ta sa niqab ba a ganin fuskarta baiwa Allah ta zo tana tambaya cewa ina limamin masallaci haka nuna mata malam ta suna gefe suna tattaunawa da malam shi kuma wannan ɗalibin ilimi yana ta kansa halin da yake ciki na yunwa kwana uku ba daɗewa sai malam ya kira shi yana zuwa sai ya ce wannan baiwa Allah ita ce ta zo da wani abu wanda yake muhimmin gaske kuma abu ne ban ta'ajibi ita dai ba su daɗe da dawowa garin nan ba ita da mijinta ba wanda suka sani amma mijin ba daɗewa Allah ya masa rasuwa to yanzu fa ta yi idda ta gama tana neman ta sami wani mutum mai tsoron Allah mutumin kirki cikin ahalin ilimi ya aure ta ta rufa ma asiri ya rufa mata asiri to shi ne sai nake ganin ka dace da ka aure ta na yaba da nagartarta da tsoron ka da aikinka da ilimi da kuma karatunka sai ce to ala gafarta malam ba a ki ba ki nake ba amma ba zan iya ɗaukan masuuliyar aurenta ba ta ce bawan Allah ba ni buƙatar wani abincinka ni Allah yi min wadatar da zan ci da kai idan ka yadda ka aure ni karfan asiri na ya ce so baiwa Allah in na ce zan aure ki a yanzu hali ma ba ni da abin da zan baki a matsayin sadaki malam ya ce a wannan kuma ni na biya to sai dai ya ce ba na so ya amince take aka zo aka kira wanda suka kamata aka kira shugaba na alƙaryar ya ba da ita a matsayin ne waliyinta aka aura bawan Allah na ana gama malam ya ce to sai ka bi matar ka tafi an baka kutun kwana bakwai ka dawo makaranta shi dai kawai tunani yake wannan abin bacci ne ko kuma gaske ne suka fito suka fita suna zagawa sai ga su kofar wani ƙaton gida sai ta biyo ta ce to kaga nan ne gidanmu ya ce nan ɗin ta ce e ta ɗauko mukulli ta buɗe ta ce daga yau wannan gidanka ne ya ce wa Allah wai mafarki nake ko gaske ki gaya min gaskiya ta ce ba mafarki kace ba gasken suka shiga to ana shiga gida tun da yanzu shi ya shigo gida a matsayinta na wadda ta daɗe a gidan sai take nuna masa nan guri kaza ne nan guri kaza ne nan guri kaza ne nan guri kaza ne har aka kai ga inda aka girka abinci ta ce nan ne gurin girkin mu ga ma abinci na girka tun da ka ce halin yunwa kake ji bari in sauke in zuba ma ce. tana buɗe tukunya sai ta ga dankali ɗaya a sama an gaza ta ce abin mamaki gidan da ba kowa wa ya shigo har ya gatsa dankalin ne yana bayan ta yace ni ne ta biyo ta ce a'a ya ake ya zama kai ne ya ake ya zama kai ne ya ce to kin ji kin ji halin da na shiga da kuma yadda na yanke shawara ne ji ta halin in yi sata amma da na zo abin sai ya gagara na gatsa sai tsoron Allah ya zo min na cire na mai da shi ta ce kaga ko tsoron Allah nan da ka ji sai gashi ya baka dankalin da gidan dankalin da mai dankalin gaba ɗaya kaga wannan shine wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib assalamu alaikum to kun ga ni a shawara ta duk wannan rikicin da ake na Nobel rai dangin goro wata tsiyace wallahi muna da labarai na gaske na ilimi na takawa na nishaɗantarwa irin wannan da za su iya maye wancan gurbin da za a samu masu himmar da za su bibiyi labaran gaske su tara yanzu a kistoshin malamai ma da abubuwan da ya faru kawai sai ka gama ma jin ranka don jin goranka ba sai ka tsaya ka ji na wasu watakila waɗanda suka wallafa ba su je ma makaranta ba yanzu 'yan yara sai su zauna kawai sai su haɗa nobel sai kuma su abin nan Allah ya sa mu dace to 'yan uwa za mu dakata a nan saboda mun ci lokaci gaskiya da yawa amma ba wai don ilimi ya fi ƙarfin mu ba shi sama da wannan lokacin ba fatan mu shine Allah ubangiji ana jina Allah ubangiji ya saka da alkhairi shi kuma mala alƙasim muna roƙon Allah ya sa sha aljanna kuma Allah ya yi masa matsalolinsa na duniya da lahira da dukkan mutum da duk wanda ya ba da gudunmawa kowace iri wajen tafiyar da wannan abu ko da da ƙarfafa gwiwa ne Allah subhanahu wata'ala ya saka mana da alkhairi baki ɗaya Allah kuma ya ba mu abin da muke nema duniya da lahira akwai tambaya da wasu 'yan uwa suka yi da Allah a gaya musu lambar wayar da za su samu wannan daura a WhatsApp to mu dai muna da WhatsApp mu na hadisi wanda iya imu imu ne saboda wani lokacin akan tattauna matsalolin aji da kuma ba da sanarwar gobe akwai kaza jibi akwai kaza to amma in dai kana bin group da ake da su da ina jin ma da su darin fikir da sauransu ko dai ka samu mala abairu mala abairu ta shi ɗaya su ganka eh, don a ƙara musu bayani ba ta shi ɗaya su ganka yawwa to wannan bawan Allah haka same shi in akwai group ɗin da ya kamata ya shigar da mutum to ko ina ana tura ba iya group din mu ba shi ma wannan na bidiyo din in Allah ya da in an kafin a gama ko kuma bayan an gama gaba ɗaya, za mu yi ƙoƙari ko da yan midiya za mu haɗa kai a sa kwamfuta a nan duk wanda ya zo da flash sai a auna masa don a yaɗa abun kowa ya amfana saboda ilimi ne an gane wannan ko sannan kar a manta ranar litinin akwai jalsa adabiyya umsiya shiriya idan kana da waƙa taka da ka rubuta ko kuma akwai wata waƙa da ta birge ka kasancewa kana da usuluji na ilƙa'i wanda aƙalla za ka kawo ta tana da wata ma'ana to ka rubuto ta ka kawo min kafin lokacin ni kuma in naga ta dace to sai mu saka a cikin ka'imar waɗanda za su gabatar yadda ake yin ta kuma umsiya shi ne. za mu kira malamai da masana adabi sai su zauna da alƙalumansu da abin rubutunsu kai kuma sai ka zo in aka kira ka sai ka zo da waƙarka ko waƙoƙinka sai ka karanta wa jama'a sai su ji akwai wani ɗan bayani da za ka ƙara yi sai kai in ka gama idan su wa'annan malaman suna da wani abu da za su faɗa naka na yabo musamman in ka ce a waje kaza da ya ce kaza kun ga yana so ya kwatanta kaza ne na qur'ani ko yayi irin abin da wane yayi in kuma akwai shawara da za su baka ce a waje kaza kuwa da a ce za ka yi kaza ko su rubuta su baka a rubuce to kun ga mu ma mun ɗauki hanyar da waɗanda suka ci gaba suke yi to min manzumika ko min manqulika in Allah ya muna so mu sunnanta wannan sunnar dan kowane ɓangare a bashi haƙƙinsa a ciki za mu ɗan tsirma da waƙoƙin hikima na Hausa saka za mu gayyaci masu waƙa ta hausa amma ba waƙa ta kiɗa ba waƙa dai ta hikima da kuma faɗakarwa kan akwai wanda ya haddace ma kamar irin su infiraji ko kuma irin su wata waƙa ta sa'adu zungur ko kuma wata waƙa ta aliyu aƙilu ko kuma misali wata waƙa ta wato shehu shagari da ta shafi addini ko ta shafi rayuwa ko ta shafi ilimi ko hikima to babu laifi mutum ya zo yayi kai hatta ma wacce za ta iya ɗan sanya nishaɗi da ban dariya da azanci muna so amma ba ma son waƙoƙi na iskanci da irin waƙoƙin shakiyanci ba ma son su amma ba laifi ka zo da waƙa ta gazal kun san gazal ko waƙa ta gazal ya halatta tunda ana karantawa umar ibn abi rabi'a Abdullahi ɗan Abbas suna tsaye da shi da Nafi ibn al-Azraq yana tai masa tambayoyi akan Qur'ani kalma kaza me take nufi har Abdullahi ɗan Abbas ya gaji sai da Umar ibn Rabi'a ya zo wucewa sai Abdullahi ɗan Abbas ya tsaye da shi yace kai yaro akwai wata sabuwar waka ne yace eh ya isa da Allah akwai wata sabuwar waka ne yace eh ce to sai karanta masa waƙarsa kuma waƙa ce ta ta nishaɗi da gaza kai har da wani abu ma mai kamar batsa batsa a sai da ya tafi sai na jirgin azhar ya ce amma dai mamakin ka ibn abbas mu zo mu tambaye ka a kan qur'ani ka nuna kosawa ka yaro kuma ya zai karanta ma waƙoƙi har da batsa ka ji sai ce wallahi ni ba wata batsa da yamin sai ce ah amma ba yanzu na ji ya ce kaza ba sai karanto masa wani baiti a cikin waƙar amin ali nu'min sai ce ba haka ya ce ba bari gyara maka sai ya gyara masa yana gyara masa ce oh sai ka ce ka haddace ta bai si saba'in ce Allah ta abarci wallahi yanzu karanta ta nan da ya dinna haddace ta in kuma kana so sai in biya maka ita ya ce to biya mun sai da ya biya masa ita bai baiti saba'in ɗin. kuma a ciki yaban mata ce kawai ake nu'um amin ali nu'min anta gadin fa mubkiru fa gadin amra'ihun Famuhajjiru.

00373781 to zan tsaya a nan mala ibrahim zai karkare mana ya rufe mana da addu'a sai kuma mu tashi mu sallah sai ranar litinin Allah kai mu talata kuma akwai lakta ta malam muhammad ibn usman insha Allah duka dai a wannan wajen bismillah sai ka rufe mana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد آه الحمد لله gaskiya ah, ina cike da farin ciki sosai bisa da ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa samun dama da nayi na halarci wannan daura mai albarka a ah, kasancewar shekarar da ta gabata mun so mu samu wannan damar amma saboda yanayi na aiki ya zama to ba mu samu wannan dama ba shi yasa nake farin ciki nake ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan dama sannan dukkan wanda ya halarci wannan daura lallai wajibi ne ya godiya ga Allah subhanahu wataala bisa wannan dama da Allah ya ba ta lokaci da ya zo wannan guri idan muka duba za mu ga mu adadi kaɗan ne a wannan guri ma kuma alkhairin da muke ɗauke da shi insha Allah wanda muna fatan abin da muka koya daga malamanmu wanda za mu je yi aiki da shi kuma mu yaɗa shi alkhairin zai mamaye duniya ga baki ɗaya insha Allah abin da nake so da tunatar da mu shine lallai mun samu ilimai sosai a wannan daura da muka yi a musamman wato yau na daɗa cazuwa sosai kuma na ƙara shiri da wato ƙara zagi dantse insha Allah muna fatan Allah ya mana tofiki da ba mu tafiki a bisa abin da muka kudura a daidai wannan lokaci sakamakon wato irin wato yadda muka ji tarihi na magabata daman idan kana neman abin da zai ɗebe maka cewa wato bayan da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka duba tarihi na magabata na kwarai ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali zaka ga idan ke kana cikin wani yanayi wanda kake tunanin zai iya hana ka neman ilimi to wani ya shiga yanayin da ya fi naka a kusa kusa an ba mu tarihin shek Albani mu duba shek Albani wato akwai lokacin da ya karanta wata mujalla ta shi riba wacce a ciki ya bayanin littafin al-iraqi al-mughni alhamdulillah asfar fil asfar fi takhrij ma fil ihya min al-akhbar wanda ya dau ihya ulumuddin imam al-ghazali wato ya ma ya takhrijin hadisan ciki ya fitar da ingantattu da inda ba ingantattu ba wannan ya ba shi albani sha'awa ya burge shi wajen ya kokari ya samu wannan littafin bai samu dama ba daga baya same shi a wajen wani ya are shi kusa haya ma ya karba ya je kwafi mujalladat masu yawa don haka ya kamata lai mu kara zage da sosai sannan malam ya akwai ma'alin ko mu ce wato ƙa'idoji guda biyar nan da malam ya bamu kamar yadda ba na so mu maimaita abin da malam abubakar ya faɗa amma lallai ya kamata ko da baka samu kayi na sama ba mafi ƙoƙoluwa to zan a matsayinka na farin shiga ilimin hadisi ya zama to akwai abubuwan da bai kamata a ce baka san su ba yana da kyau a ce a sami da suke kai kawo tare da mu da muke karantawa a cikin littattafai yana da kyau mu dinga bin ruwa ce muna bin ɗaya bayan ɗaya alal akalli ka san sunansa sunan mahaifinsa sunan kakansa mahaifin kakansa ke babansa kenan kakansa na ɗaya na biyu na uku alal akalli ka san nisbarsa ka san alkunyarsa ka san kuma matsayinsa a wajen malaman hadisi wannan zai baka da idan baka da iko na karanta al-kamal ko tahdhibul kamal ko tahdhibut tahdhib to ga taqribut tahdhib nan mafi karanci ka fara da shi wanda insha Allah yau da gobe abin zai shiga zuciyarka za ta wani sannan abin da ya shafi wa fayat lalle yana da muhimmanci sosai a malam ya bamu ya gaya mana tarihi na wa na malamai ina so anan bamu wata ka'ida wacce za ta taimaka mana wajen mu rike waɗannan wafayat na malamai wanda insha Allah za su taimake mu amma ya ga mana wasu malamai wato ginshikan malamai manyan malamai ibn al-muyaqin da kuma al bulqain da al-hafiz al-iraqi ko ya ce mana haihuwar su yawanci shekara ɗaya ne wani ya haura wannan da shekara ɗaya ko haka mutuwar su ma ko wane ne ya mutu a shekara ta 804 na'am afwan 804 ibn al-muyaqin ko 805 fa na albulqaini kaga ɗaya za ka ƙara a kan ibn al ko to iraki fa da shida to ya faɗa mana tarihi na mutuwar alhaisani ko shekara ta nawa ɗari takwas da bakwai kaga dai za ka ƙara to akwai lokacin da kuma ba ɗaya za ka ƙara ba misali za ka ƙara goma ne ko ka ƙara ɗari ko wani abu kamar misali al'imamu tirmidhi shekara ta nawa ya mutu 279 to 279 to sai yanzu mu rage 100 akan wannan mutuwar zai ba mu imamu malik kenan kaga idan ka cire 100 na fatan mun fahimta A abdullahi bin mubarak a shekara aka haife shi an haife shekara ta ɗari da goma sha takwas to idan ka ɗauke ɗaya ka dawo ita baya ya zama nawa ɗari da tamanin da ɗaya shine mutuwarsa to kaga wannan zai taimaka maka wajen wannan misali akwai idan ka ɗauki Sufyan bin Sa'id bin sauri ya musu shekara ta nawa dari da sittin da ɗaya to idan ka ƙara shekara dari a kan ɗari biyu sittin da ɗaya shine mutuwar imamu muslim wanda malam alƙasu ya faɗa mana wakati na waɗannan waɗannan za su taimaka mana sosai da mu maraka yau da gobe insha Allah duk za ka iya waɗannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya haskaka kirazansu Allah ta'ala ya ƙara musu basira mu kuma almajirai Allah ta'ala ya taimake mu mu aiki da abin da muke koya Allah ya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama ta hidimta wannan addini اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت